Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Usman Kabara muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku ji inda aka tsaya a aikin kwamitin binciken nan da shugaba Buhari ya kafa domin gudanar da bincike akan yadda bangarorin soja suka gudanar da ayyukan siyo makamai. Haka kuma a ƙasar jamhuriyar Nijar kuma za ku ji 'yan adawa na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da zaben ƙasar da aka yi da kuma sakamakon zaben da aka fitar. Za kuma kawo muku wani rahoto akan hana sayar da man fetur a bakin tituna. da 'yan bamburutu ke yi a jihar plateau Bayan an sha labaran duniya da rahoton nan da muke ɗauke da su, Maryam Dauda za ta shigo mana da shirinta na kallabi. Amma yanzu sai a gyara zama a fara shan labaran. Jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. jami'an 'yan sandan faransa sun kama wani mutum da suka ce ya kai mataki mai zurfi a kokarin shirya kai farmakin ta'addanci a cikin kasar ministan harkokin cikin gidan faransa bernard kazanov shine ya bayyana cewa wannan mutum an tafke shi a jiya inda ya ce an kama mutumin ne a ranar alhamis a wata unguwa da ake kira agente da ke makwabtaka da birnin paris inda ake arewacin yamma da garin haka kuma ya ce yanzu haka wata kyakkyawar hujja da ake nema ba a same ta ba domin danganta harin da maganar na paris da na brussels ministan ya bayyana cewa kwararrun 'yan sandan warware ma ba mai na cike a unguwar tare da aiki tukuru don tunanin yadda za su dakile in ma da wani abu mai tasowa haka kuma sun hana zirga-zirga a cikin unguwar tuni dai harin na farisa da aka kai ya sa 'yan sandan na paris suka bazama wajen ganin cewa sun dakile duk wani abu da suka ga kyas wanda suka ji ba su yarda da shi ba ya rufe da kuma cewa 'yan sandan na, na faransa sun kama mutane da suka kai guda 75 tun lokacin da aka kai wannan hari tare da ɗaure ɗaure guda 28 daga cikinsu a gidan wakafi a ranar 13 ga watan nuwambar bara ne dai aka kai wannan hari na faransa wanda ya hallaka mutane sama da ɗari ya kuma jikkata bil'adama da dama dakarun iraki na fuskantar turjiya a wani yunkurin farko da suka fara da karfe 6 na safiyar jiyar alhamis da nufin sake kwato ikon birnin 'yan isis wato birnin mosul da suka kwace ikon garin kimanin sojojin iraki dubu hudu ne suka kutsa ƙauyukan da ke makwabtaka da mosul da tazarar akalla kilomita 75 daga kudu maso yammacin ƙasar dakarun peshmerg sun ce yanzu haka ma har an kwato wasu ƙauyuka a yankin rahoton da murya amurka ta kalato kai tsaye daga filin dagar ya ce sojojin sun rabu gida biyu ne suka yi wa ƙauyukan ƙofar rago kafin goma sha biyun rana tun har sun kwace ƙauyuka hudu amma har yanzu da sauran wasu kamar yadda shugaban sojojin na feshmark janar najat ali ya faɗa wa muryar amurka ya ƙara da cewa a yanzu haka dai sojojin iraƙin sun ɗan ɗaga ƙafa da kutsawa saboda canza salo domin ko 'yan isis ɗin sun fuskance su da muggan makamai da 'yan ƙuna bakin wake ba ji ba gani a yankin da suke kira babban birnin su yawancin sojojin na peshmerg 'yan bangaren sunne ne da ke runduna ta goma sha biyar da suka samu horo daga sojin amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc maga takardar majalisar ɗinkin duniya ban moon ya yi matukar yabawa da hukuncin da kotun duniya ta yanke ga tsohon shugaban sabiyawan bosnia radovan karajic wanda aka yanke a jiya alhamis wanda ya ce wannan abu ne muhimmi ga kasar ta bosnia da kuma ita kanta kotun ƙasa da kasa mai hukunta manyan laifuffuka mr ban ya ce wannan hukunci ya nuna karara ba wanda ya isa ya kauce ma doka ko kuma ya samu wata maɓoya bayan ya aikata laifin da ya dace kuma kuma mutane suka buƙaci a hukunta shi a kai wanda yake buƙatar a yi masa shari'a daidai da abin da ya aikata kotun dai a baya da aka kafa don sauraron kararrakin tsohuwar ƙasar yugoslavia da aka yi rikici ta rikide ta zama kotun duniya inda ta yankewa shi wannan mai laifi karajic cewa sun ba shi shekaru 40 a gidan wakafi sakamakon samunsa da laifin aikata kisan kare dangi da laifuffuka guda tara daban a yanzu haka dai shekarun shi mai laifin saba'in da haihuwa wanda idan aka tuna a baya ya jagoranci kisan kiyashi da aka yi wa musulman bosnia maza da kuma kananan yara wanda aka yi a shekarar 1992 zuwa 1995 a yakin da ya hallaka mutane sama da dubu daga ƙarshe an yi wani taro biyu bayan harin da aka kai filin jirgin saman birnin brasil inda ministocin shari'a da na harkokin cikin gidan kasashen tarayyar turai suka sha alwashin yaƙi da ta'addanci ta hanyar haɗakar haɗakan bayanan su a fasinjojin jiragen sama don yaƙar ta'addanci harin da aka kai kwanaki uku da suka wuce ya hallaka mutane fiye da talatin ya kuma jikkata sama da da ɗari biyu sittin a filin jirgin ministan harkokin cikin gida na netherlands ronald plastag ya bayyana cewa kowa ya yarda da harin na brussels ya shafi duk kasashen turai wannan taron ya wakana a lokacin da hukumomin tsaron belgium ke ci gaba da fuskantar caccaka game da sakaci da aikinsu na tsaron ƙasa tare da bayyana hujjojin da ke alakanta harin shekarun jiya da wanda aka kai a watan nuwamba bara a paris kwamishinan cibiyar harkokin cikin gidan turai dimitris abramopoulos ya ce wannan maharan girman cikin ƙasan ne kuma jami'an tsaro na sani da su da a ce muna musayar bayanan sirri tsakanin ƙasashenmu da ina ganin haka ba a kai ga haka ba to labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan nan washington dc Shin ko ina aka tsaya a aikin kwamitin binciken nan da shugaba Buhari ya kafa domin gudanar da bincike akan yadda bangarorin soja suka gudanar da ayyukan siyo makamai? Daga Abuja ga Umar Farag Musa da ƙarin bayani. kwamitin da shugaba muhammadu buhari ya kafa domin gudanar da cikakken bincike akan yadda bangarorin soja na najeriya suka gudanar da ayyukan shigowa da makamai da kayayyakin yaƙi yanzu ya tura aikinsa zuwa bangaren sojojin ƙasa bayan da aka gudanar da bincike akan ofishin mai bayar shugaban ƙasa shawara akan sha'anin tsaro da kuma bangaren sojojin sama inda a yanzu kwamitin da ke binciken ya bukaci ya samu bahasi daga tsofaffin hafsosin sojin ƙasar daga shekara ta dubu 2007 zuwa ta 2015 wanda a jerin waɗanda ake gudanar bincike a kansu har da janar abdulrahman dambazau da laftanar janar azubuike ihijirika da manjo janar kenneth minima waɗanda dukkansu tsofaffin hafsoshin sojin ƙasa ne a lokuta daban-daban a baya tare da su ma a cikin wannan binciken har da waɗansu sojoji da waɗanda suka yi aiki ko kuma suka yi ritaya a yanzu su 292 kuma aka haɗo da 'yan kwangiloli na cikin gida da ƙasashen ƙetare waɗanda ayyukansu ya shafi sha'anin makamai ko kuma harkar tsaro a cikin najeriya to ganin irin yadda sha'anin soji ko dakarun soji suka tsunduma suka yi zurfi a wurin ayyukan baya da kwangiloli har aka bankaɗo irin abubuwa na asha da suka gudana a wannan lokacin na tuntuɓi wani tsohon janar na soja wato General Abdulrazak Umar wani mai fashin baki akan sha'anin tsaro a Najeriya domin in ji koya aka yi dakarun soji yanzu suka yi zurfi suka tsunduma a ayyukan bayar da kwangiloli har aka gano irin badakalar da ke gudana a bangarori daban-daban na soji sai ya ce lalle babu shakka aikin soji shine ya binciko irin makaman da yake bukata bisa ga nazari da irin abubuwan da abokanin sa ke da su domin ya miƙa wa gwamnati wadda za ta tsara da za a samu 'yan makamai bisa ga bukatarsa amma sha'anin kwangiloli yake cewa ba na aikin soji ba ne. A ma'aikatar tsaro akwai wanda ake su ne aka ma nemo wannan mutamin ko kuma abin aikin. Su kuma akasarinsu fara hula ne. Amma ba za a rasa ɗaya ko biyu masu kaki ba, amma dai akasarinsu manyan ko darakta ne ko famanan sakatare ne ko shi kansa ministan farar hula ne to idan aka yi wannan sai kuma a ciki su nan za su nemo a ina ake sai da wannan abu nawa ake sai da shi sannan sai a haɗa da minista minista shi kuma ya nemi eh, izinin gwamnati da za a sayi kaza muna bukatar kuɗa idan aka yarje masa sai ya zo waɗannan dai farar hula su za su yi oda idan sun yi oda aka ce to ga abin nan an same shi ko za a kawo shi ko kuma an kawo shi to da dai akan kawo to kuma sai zaman to kafin a kawo sai a ɗauki wa'yansu daga cikin eh, masu kaki sai su je su ga wannan abin su ga ya dace da abin da aka yi koda kuma ya cancanta da abin da suke bukata to amma shi ya karɓi kuɗi ko ya je nemo inda za a siya ko ya siya wannan bai cikin ka'ida wannan aikin ma'aikatar tsaro ce ta fahimta. Eh, kuma ma'aikatar tsaro wadda ke kumshe da farar hula wanda su ne. Eh, Aka sunan su masu ne, minista farar hula ne, famanan sakatare farar hula ne, farar hula ne, daraktoci da suke wajen farar hula ne, mataimakan daraktoci farar hula ne. janar abdulrazak umar kenan wani tsohon janar na soja a najeriya kuma da ke fashin baki akan sha'anin tsaro a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa murar amurka a Abuja, Najeriya. A gaishe da Umar, yanzu kuma bari mu tsallaka makwabciyar Najeriya wato Nijar domin jin ko mai 'yan adawa ke cewa biyo bayan kammala zaɓe zagaye na biyu da kuma sakamakon zaɓen da aka fitar. Daga maraɗi ga wakilin murya Amurka, Sha'aibin Mani. A burin ba da goyon baya ga ƙawancen adawa na ƙasa kofa, shi ma reshen adawa na jihar maraɗi da taron hidda sanarwa na ƙalubalantar zaɓe zagaye na biyu da kuma sakamakon zaɓe da hukumar zaɓe seni ta bada na yin nasara ga shugaba isu muhammadu malam gambo isufu lufis na yan manasi nasara zaɓe da aka kowa sani zaɓe da aka yi ba cikin demokaradiyya ba tunda an dan takarmu na kufa wata kama hamma amadu ko kun gamsu da sakamakon aka bada jiya shugaban kasa su mamur shine lashe zabe ina za mu gamsuwa da wannan eh, sakamakon a cikin kasan nan shi dan takarar da wani ne kokowa da gizo ne ta kokowa to alhamdulillah kaga zaben da aka yi shi a shugaban ya muku tayi cewa ku zo a yakin kasa ba mu ci kasan muke so ta ci gaba mu ba mulki muke so ba a zamanin ayi demokradiyya ta gaske doka da oda a yi ta mu shine muke so kasan a tanda shugaba Isu Muhammadu yayi ma yan adawa na su zo a dama da su alhaji babu ahmed wani jigo a jam'iyyar pendes tarayya mai mulki jihar maradi ya ce adawa ta kare da su zo a yi aiki tare da su dan ƙasa dukan mu in Nijar ne dukan mu masu kamnan Nijar ne da wanda aka zaba da wanda suka fadi hakin su ne su yi takara amma in suka fadi Nijar duka ta mu duka saboda haka duka muna kira gare su kuma mun san cewar za su zo a yi aiki gaba daya aikin kasa amince da siyasa kuma sai shekara biyar sai shekara biyar sai a koma siyasa kuma wanda Allah ya ba Allah ya ba shi sa'a amma yanzu aikin kasar za a yi gaba daya da 'yan adawa da 'yan majorite da kowa da kowa ya kamata dai a zo a yi aikin kasa saboda kasan nan ita ce kasanmu ita ce ita ce in ta zamana lafiya mun zamana lafiya ita ce in ta yi arziki mun yi arziki ita ce komi namu. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. To ma da la a gaishe da sha'aibu. To yanzu kuma sai mu shakata da wannan. Gwalo babban kan buɗan Usman. Sai lafiya Alhaji Mamman. Gwamnan giwa madalla Allah ya ji kan marigayi mamman shata. To daga Nijar ɗin kuma bari mu dawo Najeriya domin jin ko me ke faruwa a jihar Filato? Zainab Babaji gare ki. Jami'an tsaro a jihar Filato sun bai wa 'yan bumburutu da masu sai da man fetur ba bisa ka'ida ba a wa'adin awa 24 da su yi watsi da sana'ar ko su fuskanci fushin hukuma. Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau, Kaftin Ikedici Uweha, ya ce hukuma ta ɗauki matakin hana sai da man fetur a bayan fagen ne don tabbatar da wadatar man wa al'umma da kuma hana ɓata gari damar haddasa tashin hankali. Na farko dai directive ne daga higher headquarters. Na biyu kuma aikansu yana hana mutane samu man fetur nan da sauki. Na uku kuma ga tsada da karin kuɗin da suke yin da yake eh, hana mutane cin asalin moriyan su kuma mun san da cewa yawancin mutanen da suke sayar da man fetur nan akwai su da wayansu a uk ayyukan da ba shi da kyau musamman da can cikin dare ba to daya ba ba so biyu ba mun same su a guraren da ba kyau sata fashi da sauransu da ga shaye-shaye kuma da suke ciki da zara karfe goma sha biyu yau ya wuce duk wanda yake da mai ko ya miyar gidan mai ko kuma ya san dai yadda zai yi da shi dai amma wannan operation dare safe rana duka bayan da ba za shiga ba kakakin rundunar tsaro ta stf kenan a jihar plateau captain ikedici iweha na kuma zanta da wasu da na tarar a doguwar layi suna jiran isowar man fetur a wani gidan mai a nan cikin garin jos sunana wali akanji wannan maganan black market ɗin gaskiya ina hana mutane su samu mai a gidan mai in an shiga gidan mai su black market din nan su ne za su sha mai wadda suna zo su zo eh, siya mai su yi amfani da shi ba za su samu ba kuma gashi black market kuma suna mixing da kananzir ya kamata da gwamnati ya eh, yi wannan dokan ina da kyau. Sunana na wani salin yan bubu suna da amfani sanin ba su da amfani saboda wani salin ka tafi hanya ba ka in manka ya kara hanya da ka zuba bugalan daya sai ka shiga da tafiya abu haka ce da gyara to sun sa abin da suka duba suka gani ko haka ba muna roƙon Allah sa taimaka haka din ya tabbatar da alheri matsalar karancin man fetur a Jos ya kazance lamarin da ya kai ake sayan galan guda a wurin yan bumburutu kan naira dubu ɗaya ko ma fiye Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. a gaishe da zainab babaji ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a birnin washington dc wanda yanzu agogonmu ke cewa karfe uku da minti goma na dare yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta yau ita ce Farfesa Aisha Madawaki Isa ta Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto. Ga da yadda hira mu ta kasance inda Farfesa ta fara da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Kuma ni ya ce ga dawaki Isa da Fatima Yannu. An haife ni alif dubu da ɗari tara da sittin da ɗaya a garin Goso lokacin babana. yana ma da wakin doka na gusau to a can haka haihe ne a can na yi primary school a can na je kwatarkwashi bayan na gama kwatarkwashi na zo nan kwalejin ilimi ta shehu shagari da in samu takardar malinta ta NCE. Bayan wannan na je na yi degree program a jami'a Sokoto lokacin ana ce mata University of Sokoto. sannan na je uk kano na yi phd program dina aikace aikace na kuma na yi aiki a kwalejin ilimi dan nan ne na fara aiki bayan yan watanni kaɗan sai na samu aiki da jami'ar usman dan fode a nan zan sokoto wanda har yanzu tun lokacin da nake aiki har zuwa ga yanzu da muke magana da kiya to ina nan jami'a kin ana barin kaɗan hito waje kaɗan ya aiki eh. lokacin gwamnatin bafarawa ya gayyace ni saboda in je in taya shi aka bani kwamishinan mata da jin daɗin jama'a sa'annan kuma a yanzu dai ina rike da department in educational foundation eh, to yanzu na kai matakin profesa sannan kuma cikin ayyukan da nake ta yi ɗan kayan in zama ma profesa daidai da ƙasa baki ɗaya najeriya an bani wannan lambar yabo ta member of the order of the federal republic of nigeria wanda lokacin chief olusegun obasanjo aka bani da yardar gwamnan jihar sokoto da saboda su suka yi nominating ina da jama'a jihar sokoto to farfesa wace irin gwagwarmaya kika yi kafin ki kawo inda kike a yau yanzu a ce mai ce bahausa tashin arewa arewa ma a sokoto ce sun ya karatun boko hatta kai ga wannan matsayi shi ne ba karamin gwamnati ba ne ni abin da zan yi godiya zan yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yake duk abin da mutum ya zamo dama kaddare Haka. An ce na rauki tun razani. Allah ya kaddari zan cimma wannan matsayin saboda haka duk yaya an kai na cimma wannan matsayi Na yi godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa na fito cikin family ɗan waki isa saboda shi mara ganye waki isa mutum ne wanda ke da ilimi kuma yana son ilimi yana sha'awar ilimi. Cikin yaran cikin iyan shugoma mu uku ne mata. ba bambanci tsakanin karatu mata da karatun maza da haka ya ba mu goyon baya shi zai ɗauke mu daga gida ya kai mu makaranta daga makaranta daga gusau da mun kai ya yi aiki a gora haka ya yi kai mu tun muna firamare sai shi ke kai mu ya ɗauke mu amma ina tabbatar miki har na shiga NCE kafin in yi aure babana yakan je ya gane ni na zo na ci sa'a kuma shi ma mijina mai son karatu shi ya kara ma ban da ƙarfin gwiwa na in je digiri ina. haka to farfesa kafin mu ci gaba barin dan maido da ke baya inda kika ambaci cewa kusan duk wani satifiket da kika samu a makaranta ko dai kina da goyo ko kuma kina da ciki wasu kuma sai kiga cewa ai suna gani idan ko suka yi aure aure zai tauye su ba za su iya ci gaba ba wajen karatu me za ki ce da irin wa'annan kowace irin shawara za ki ba su gaskiya ni ban taɓa yarda da cewa wai aure yana tauye mutum daga yin karatu ba saboda mm. abin da mutane suka mace su fahimta cewa karatun nan ma yana taimaka maka fa gudanar da gidanka kamar da na faɗa miki tun lokacin da na yi nc e, ina nysc lokacin in kai nc e ana sage mm. sannan na haifi yaro na na farko yaro na na biyu ina rubuta jarabawa ta ta first degree ɗina yaro na na uku ina masters ɗina muka ji yaro na na da na biyar suka ina haifa ina aiki ba ina karatu ba. Yarinya ta da na haifa ta shida ina PhD dina ina batun in yi dissertation abin nan defender thesis dina. Saboda na kuwa a ce aure yana hana karatu ni ban taɓa yarda da shi ba. Ni na hisan ma in ga yarinya ta shiga jami'a da mijinta saboda ta ahi mutunci ta mahi nika gani zama ta yi tsarin rayuwarta saboda ta san abubuwan da a gabanta. Mm. ta san ba ta da lokacin da za ta yi ta kowane lokaci nata ko dai na ɗiyanta ne ko na mai gidanta ne ko na karatun ta ne. Masu sauraro a nan kuma za mu da sa'aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Farfesa Aisha Madawaki Isa da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ki cewa ku huta lafiya. Ga wasu daga cikin saƙonin da kuke ajiye mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amerika mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na murar Amerika yana ce amfani da ra'ayina akan maganar da karamin ministan Fasfetar yi. gaskiya wannan magana abin dubawa ce kuma magana ta kayi daidai na cewa za a tura dukkan man fetur languna da sakuna wannan magana idan har abin ya tabbata haka domin ya masa fatan alheri kuma yana eh, roƙon ubangiji Allah ya sa wannan shi ya ta mana ƙarshen matsalar man fetur wanda muke ciki a yanzu a Najeriya saboda matsalolin mutane su ya in Allah idan wannan abin ya tabbata ko ni zai zan daidai Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Ni ne Sani Balak da ke gurin Hausare a jihar Yoruba, Najeriya. Ina kiran da shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari ya kamata ka wuce 'yan Najeriya saboda halin da ake cikin a rayuwar nan. Tun da talakawa suka zaɓe ka Buhari burin kana alkhairi ne akan talakan Najeriya. Amma yanzu talakan Najeriya ya san jiki magari. dan yanzu tun da ake cewa gwamnatin nan buhari ya riga ya hau komai 'yan kasuwa sun kara mashi kuɗi ya kamata 'yan mu na najeriya ka ji tsoron allah kuma ba hali za a ringa ɗora kan mu ringa ɗora shugaban mu bakin jini muna ɓata shi a idon duniya ba komai a ce kaya ya tsada komai a ce kaya ya tsada ba har abin da nake so da kai ka ba da himma don allah kai odar kaya kayan abinci da kayan masarufi ai odar sa farashin gwamnati da farashin 'yan kasuwa amma a kowane kake harkoki a riga zakale kasuwancinsu buhari mun san bincike da kake a kasar nan alkhairi ne saboda gwamnatin da ta shuɗe ta riga ta yi almandahana ta saci kuɗin talakawa ta da talakawa banza ma ta fi su irin fadakalar da aka yi a najeriya irin satar da aka riga akai kai barayi buhari kai za ka yi maganin barayin najeriya wanda suka saci kuɗin al'umma ba su talakawa aiki ba sun bar talakawa a cikin kunci da tsada da rayuwa da ƙasa kuma babu komai yanzu muka san cewa ba har da mun kace jiki magari yanzu haka a cikin magari muke kamar especially mutanen guri lokar gamma da yoba ga baki ɗaya don ana shan wahala ana talauci don allah ba har ya kamata ka bada shimma akan harkar noma da tallafi da jari ka bada shi a yobe don mutane suna cikin damuwa yobe ba a fiye yin noma ba an dogara da aikin gwamnati mai magana daga karamar hukumar wase a jihar Filato sunana Abdurrahman Amwase Amwase a cikin garin wase. Ra'ayina game da faifayin bidiyon da abubakar shekau ya da shi a cikin wannan faifayin yake bayanai cewa yana nan bai mutu ba ko shakka hakan da zai sa tsoro a zukatan rundunar sojojinmu na Najeriya wajen samun galaba akan ku ba. Har ga Allah ina ba da goyon baya ɗari bisa ɗari ga a murkushe wannan 'yan ta'adda sannan kuma al'umma su ba da haɗin kai wajen bayyanar da dukkan wani munafuki yan ta'adda da ya zama ruwan dare gama duniya a sakun Najeriya da Nijar, Kamaru da Chadi wajen yadda suke kai harin kunar bakin wake a ɓangaren addinai da ɓangaren ibadu, masallatai, kasuwanni, coci, Allah ya kama na karshen ta'addanci. Na gode. Kafin mu kai ga ƙarshen shirin bari mu koma ga Usman ya ba mu takaitattun labaran duniya. jami'an 'yan sandan faransa sun kama wani mutum da suka ce yana mataki mai zurfi a kokarinsa na shirya kai farmaki na ta'addanci a cikin kasar ministan harkokin cikin gidan faransa vanet kazanov shine ya bayyana wa manema labarai haka inda ya ce an kama mutumin ne a jiya a unguwar da ake kira a jante a jiya alhamis wanda take kusa da birnin paris a arewa maso yamma da garin amma ya ce har yanzu ba wata kyakkyawar hujjar da za ta danganta wannan hari na paris da aka kai a watan nuwamba Nuwambar shekarar da ta gabata da kuma na Brussels da aka kai a shekaran jiya. dakarun iraki na fuskantar turjiya a wani yunkurin farko da suka fara tun karfe 6 na safiyar jiya alhamis da nufin sake kwato babban birnin yan isis da suka kwace suke cewa garin su ne wato mosul inda sojoji sama da dubu hudu suka kutsa suka yi wa garuruwa na kusa da wurin kofar rago magatakardar majalisar ɗinkin duniya ban ki ya yi matukar yabawa da hukuncin da kotun duniya ta yankewa tsohon shugaban sabiyawan bosnia radwan eh, radvan wanda aka yanke a jiya alhamis ya ce wannan muhimmin abu ne ga kasar da kuma ita kanta kotun kasa da kasa ta hukunta laifuffukan yaƙi to madalla masu mu a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin usman kabara da ya taya na gabatarwa sai kuma bashiro diodone da ya ba da umarni da ma mu jan allison nisar fil hashin gumel nake cewa sai allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum